يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الله جبل الإنسان بطبعه أن يكون مدنيا فلا يستطيع أن يعيش كجزيرة وحده بدون تعايش مع غيره فالإنسان طالب لغيره وغيره طالب له الناس بالناس من حضر وبعدية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا أيها الإخوة الأفاضل من بين المعاملات التي تربط بين الناس المعاملات المالية والمال أساس من أسس الحياة الإنسانية فلا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الكرة الأرضية ويقضي حوائجه إلا بالمال لذا جعله الإسلام أحد ضرورياته الخمس فبعد النفس والدين ثم المال أيها الإخوة الأفاضل فمن المعاملات المالية التي تجري بين الناس بين خينة وأخرى معاملة الدين والدين أيها الإخوة الأفاضل في اللغة العربية إنما ترجع مادته إلى أصل يدل على معنى الذل والانقياد لذا قالوا قديما الدين محزنة بالليل مذلة بالنهار واصطلاحا أيها الإخوة الأفاضل إن الدين هو ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ذلك السبب أو ذلك الثبوت لقد كان الناس قبل مجيء الإسلام يجرون المعاملات الدينية فيما بينهم وقد جعل الناس قبل الإسلام الدين أحد الأشياء المكروهة وذلك انطلاقا من معناه الذي هو الذل والانقياد فلذا إن أهل الجاهلية يكرهون الدين ولا يدخلون في معاملة الدين إلا ضرورة حتى قال أحد شعرائهم يعاتبني قومي على الدين إنما ديوني في أشياء تقسب تقسبهم حمدا فلما جاء الإسلام أصل لهذه المعاملة قواعد وجعل لها ضوابط لا بد من الرجوع إليها فالأصل الأول في الدين أنه مكروه في شرعنا المطهر فالشرع لا يحب الدين ولا يحب من المسلم أن يستدين إلا إذا كان مضطرا أو محتاجا إلى ذلك الدين لذا حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عواقبه في الدنيا والآخرة فمن عواقبه في الدنيا أن الإنسان إذا استدان أحدا يعيش ذليلا ويكون منقادا لدائنه ومن مغباته في الآخرة أنه من أسباب منع دخول الجنة فقد توفرت أحاديث عدة تبين مغبة الدين السيئة في الآخرة وصحت بذلك آثار وأحاديث فمن بين تلك الأحاديث أيها الإخوة الأفاضل قوله صلى الله عليه وسلم لما مات أحد الصحابة فأخبر إخوانه ألا أن صاحبكم كان محبوسا عن الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يغفر للشهيد كل ذنب أو كل شيء إلا الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان معصور بدينه في الآخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنازة يسأل أصحابه هل عليه من دين فإذا قالوا عليه دين قال فهل أحد يقضي له فإن لم يوجد من يقضي له انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم فهذا هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وقبل أن يغزق الله سبحانه وتعالى الدولة الإسلامية بمال فلما أعز الله الإسلام وأقنى الدولة الإسلامية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة قال إن كان عليه دين فعلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أيها الإخوة الأفاضل هذا هو موقف شرعنا المطهر عن الدين فالدين ليس شيئا محبوبا إنما هو شيء مكروه لا ينبغي للإنسان أن يدخل فيه إلا إذا كان مضطرا أو محتاجا فإن مطالب حياة الإنسان على ثلاث مراتب فهناك مطلب ضروري وهناك مطلب حاجي وهناك مطلب تحسيني تقليلي فالإنسان يستباه له أن يستقرض أو أن يستدين إذا كان مضطرا إلى الدين أو محتاجا إليه أيها الإخوة الأفاضل فإذا كان الإنسان مضطرا إلى الدين فإن الضابط الثاني ينبغي أن يستدين على حسب حاجته أو ضرورته فإن القاعدة الشريعة فإن القاعدة الشرعية تقول ما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرها فإذا كان الإنسان محتاجا إلى ألف ليرة دينا فلا ينبغي له أن يستدين أكثر من ذلك الضابط الثالث أيها الإخوة الأفاضل أمرت الشريعة الإسلامية بكتابة الدين بنص قرآني فقال الله عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أدل مسمى فاكتبوا والضابط الرابع أيها الإخوة الأفاضل أن يكون بين الدائن والمدين شهود بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هذا هو الضابط الرابع أيها الإخوة الأفاضل والضابط الخامس أيها الإخوة الأفاضل أنه إن كان هناك عيب بالنسبة للمجيد فينبغي أن يرحل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحال مقبوضة فالرحل عبادة عن تثبيت قلب الدائم من قبل المدين فالمدين يثبت للدائم على أنه إن شاء الله تعالى فإنه سيستوفيه حقه قبل أن يموت أيها الإخوة الأفاضل هذه بعض الضوابط المهمة التي ينبغي أن تراعى في معاملة الدين وهناك ضابط سادس أيها الإخوة الأفاضل وهو مهم جدا جدا أن الدين لا ينبغي أن يكون فيه فائدة فالدين معاملة تعاونية لا ينبغي أن يستفيد الدائم من المدين أي شيء لذا أصلوا قاعدة واتفقوا عليها وصارت من قبيل إجماعهم حتى ظنها بعضهم حديثا وليست حديثا بل إنما هي قاعدة فقهية مقررة إن فقهاءنا يقولون كل قرض جر نفعا فهو ربا فلا ينبغي للدائم أن يستفيد شيئا من المدين هذه هي الرؤية الإسلامية أيها الإخوة الأفاضل بالنسبة للدين إنما هو معاملة تعاونية يساعد الغني فخي الفقير فإذا كان الإنسان محتاجا إلى الدين فينبغي أن يساعد ينبغي أن يساعده الغني بدون أن يستفيد الغني منه أي شيء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلوا على رسولكم وسلموا على رسولكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله على النعمة العظيمة الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ‘yan uwa masu daraja, ɗan adam Allah ya halicce shi wani wata irin halitta ta musamman wacce ba za ta iya rayuwa ita kaɗai ba dole ɗan adam yana buƙatar ɗan uwansa ɗan adam yana rayuwa ne a matsayin hannun dama da hannun hagu a matsayinsa da ɗan uwansa ba yadda za a yi wani ya ce zai rayu shi kaɗai a matsayin tsibiri ya zauna shi kaɗai ya ce shi zai iya rayuwa shi kaɗai ba zai yiwu ba a ƙarƙashin haka ya zama ɗan adam yana da buƙatar ɗan uwansa kuma zai yi mu'amala da shi daga cikin mu'amaloni da suke gudana a tsakanin ɗan adam kuma na tilas akwai mu'amala ta dukiya dukiya na ɗaya daga cikin ababen da musulunci ya ba su muhimmanci Allah ya kira dukiya a matsayin alhairi wannan dukiya tana ɗaya daga cikin ababe guda biyar da malamai suka tabbatar da cewa suna cikin abubuwa na tilas a cikin rayuwar ɗan adam bayan sun faɗi rai sun faɗi addini to sai su faɗi dukiya domin ba a tsara rai ba a tsara addini ba tare da dukiya ba sannan a ƙarƙashin mu'amalolin da suke gudana a tsakanin musulmai na dukiya akwai mu'amala ta bashi wani ya ansa wani kuma a bashi wannan bashin ɗan uwa kalmar larabci ta bashi ita ce addai malaman harshe suka ce asalin kalmar na komawa ne zuwa ga ma'anu ne biyu ma'ana ta farko kaskanci ma'ana ta biyu ita ce jawuwa kenan wanda ya baka bashi za ka kaskanta a wajensa ma'anar kenan sannan kuma wanda ya baka bashi zai ja ka ka bi shi din da kake so din da yake so shi sa tuntuni suke cewa bashi bakin ciki ne da daddare da yini kuma mutum ya rayu a walakance mahzanatun billahi mazallatun bin nahar da daddare mutum ya kwana ya kasa bacci yana tunanin wani na bin shi bashi wani na bin shi bashi banki na bin shi bashi sannan kuma da rana ya rayu a matsayin makaskanci baya son ya haɗu da wanda yake bin shi bashi kai ya ce masa kawo a shari'ar musulunci idan aka ce bashi shine dukkan wani abu da ya tabbata akan wani na dukiya wanda ake tsammanin su dole sai ya biya ta ɗaya daga cikin sababban da ke samar da wannan ana kiransu a matsayin bashi tun kafin zuwan musulunci larabawa sun kasance suna kin bashi saboda wancan ma'ana ta ƙasƙanci da kuma jaruwa da musulunci ya zo shi ya sa ƙa'idoji da dokoki masu yawa su zama suna da alaƙa da bashi karɓa da badawa daga cikin ƙa'idojin da shari'ar musulunci ta tanada a game da bashi shine bashi ba a kan shi ba abun so ba ne shi ya sa malaman fikin suka tafi akan cewa cin bashi makaruhi ne sai idan mutum ya zama ya shiga marfi ko kuma yana da bukata ya shiga mafi idan bai ci bashin nan ba rayuwar shi ba za ta yiwu ba ko kuma zai rasa wani abu daga cikin manya-manyan ginshiƙai da suke gudanar da rayuwarsa to nan ya halatta ya ci bashi ko kuma ya kasance yana da bukata matsananciya wadda in bai yi ta ba zai sha wahala a rayuwa to shi ma nan ya halatta ya ci bashi amma kawai dan a more a ji daɗi abinda suke ce mishi tahsini kawai a ci daɗi mutum ya tafi wajen mai sai da kaji ya ce a bashi bakin kaji haka wannan kawai ɗan tamo ne daɗi kawai yake son ya ci babu dalilin cin bashin shi amma idan ya tafi wajen mai masara ko ya je wajen mai shinkafa ya ce a auna masa bashi to an san yana cin zarura ko kuma yana cin bukata wannan ita ce ƙa'ida ta farko da ya kamata ta zauna a ƙwaƙwalwarmu a matsayinmu na musulmai duk lokacin da za mu ci bashi to mu kwatanta kanmu mu ga mun cika waɗannan sharaɗin a wannan gidan mita ko a wancan gidan miki muna gidan lalura ne ko ko gidan bukata miki to daga nan sai mu ci bashi sannan aka tashi cin bashin nan ƙa'ida ita ce duk abin da aka halasta shi don bukata ko don lalura to ana gwada shi ne gwargwadon wannan lalurar da kuma bukata sadaka kada mutum yana bukatar bashin dubu ɗaya sai zai ce a bashi dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu a'a ya ci iyakan wannan bukatar da yake da ita saboda wannan ne ya zama shari'ar musulunci ta nuna mana a nassosa na hadisan manzon Allah ta sama masu yawa suka nuna mana yadda shari'a take kin bashi manzon sama ya faɗi cewa hatta a lahira to bashi wani babban abu ne da zai zama shamaki tsakanin mutum da shigarsa aljanna annabi sama a hadisi ingantacce ce idan mutum ya je yaƙi na musulunci mai ƙa'ida mai dokoki aka kashe shi a matsayin shahidi kuma ya cika sharɗan shahada don Allah ya fita yaƙin. aka kashe shi don Allah to za a gafarta mashi komai amma ban da bashi komai za a gafarta masa amma ban da bashi sannan manzo su sama ya ba da labarin wani ɗan uwa daga cikin sahabbai ya faɗa ma yan uwansa ya ce ɗan uwanku yana can yanzu an hana shi shiga aljanna an sa katanga tsakanin shi da shiga aljanna saboda bashin da ya ci a duniya bai biya ba sannan manzo Allah sallama ya ce ɗayanku ya faɗan ma wasu daga cikin sahabbai ɗan ɗan uwansu ya mutu yake cewa ɗan uwanku yanzu yana nan ya zo fursunan lahira ma'asur ma'asur ya zama firsinan lahira an sa masa kayan na lahira saboda bashin da ya ci a duniya hadisi sahihi mazarsa ya ce kada ɗayanku ya tsoratar da kanta ya sa kanshi a cikin tsoro bayan yana cikin aminci kana zaman lafiya ka sai sahabbai suka ce ya za a yi ɗayan mai sa kanshi a cikin tsoro alhali yana cikin zaman lafiya sai mutum ya ce ya ci bashi cin bashi na sa ka shiga cikin rashin natsuwa ya sa kaka shiga cikin tsoro da takin hankali da razana sakamakon bashin da kaci ku duba saboda haka ne malamanmu na fikihu suka ce hatta mahimmancin juma'an nan idan mutum yana jin tsoron ya ci bashi mai bin shi bashi zai iya zuwa ya kama shi a ranar aka ce ya halatta ya zauna ya ki zuwa masallacin juma'a haka suka faɗi saboda munin bashi a cikin musulunci uwa masu daraja daga cikin ƙa'idojin da shari'a musulunci ta tanada a game da bashi saboda a nuna ba abun wasa ba ne saka ce a rubuta nafsun ƙur'ani aya muhkama ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan za ku ci wani bashi to ku rubuta duk da malamai suna tattauna wannan umarnin na wajibci ne ko na istihbabi wato an so ne ce a rubuta a samu marubuci ya rubuta ga mai cin bashi ga wanda zai ba da bashi to a tsakaninsu a samu mai rubutu ya rubuta ni wane wane na ci bashi wajen wane ranar kaza ga watan kaza da karfe kaza kuma sannan ina fatan da izinin Allah zan biya shi da kaza sannan ka'ida ta gaba a tsaye da shaidu a tsaye da shaidu biyu za ka ba wani bashi to a tsaye da shaidu saboda akwai mutuwa akwai canzawar zuciya ta ɗan adam akwai ƙeƙashewarta akwai zane da shaidan ke sabbaba ba mutum mutum ya ajiyace bai yi ba shi a tsaye da shaidu shi ma nasi na ƙwar'ani a cin wannan ayar ayar tafi kowace ayar tsawo a cin ƙwar'ani ayar cin bashi ce sannan daga cin ka'idojin idan akwai ba ko wani tsoro da ɗaya daga ciki yake da shi musamman wanda zai ba da bashin to sai shari'a sai ta ce a ta jingina asalin jingina ƙwar'ani ya kalli ta a halin tafiya kun shiga mota wani abu ya faru da mutum ya rasa kuɗi ga kuma abokanan tafiyarsa ba garinsu ɗaya ba zai ci bashi a wajen su to ya ba su jingina ya dauki jakashi ko ya ɗibi wasu kaya da suke cikin jakashi ya bada a matsayin cewa gashi jingina in na biya to a damun da kaya na da nassin qur'ani sannan ba sama lalura ta taba sa ya ci bashin abinci a wajen ba yahudi al-imam an yace sama ya ki cin sahabba ya ki cin bashi a wajen a wajen almajiransa sahabbai saboda ba wanda zai bashi bashi manzo sama yace yana cin zai ci bashi kai saboda kai baka neman alheri ka ba manzo Allah sama bashi shi kuma manzo baya san tsaura ma wani nauyi sai ya tafi wajen bai rubu ya ci bashi hadisi mutafakun alai har manzo sama ya rasu akwai silkensa na yaki a wajen wannan bai huda daga cikin ka'idojin cin bashi ɗan uwa a shari'ar musulunci wajibi ne lokacin da mutum zai ci bashi ya ji a ransa cewa yana son ya biya manzon sama ya ce mutum uku Allah ya yi alkawarin zai taimake su cikin su akwai wanda ya ci bashi da niyyar ya biya ka ci bashi a zuciyarka dan Allah kake kana fatan ka biya to Allah zai taimake ka ka biya in kuma ka ci ne kawai dan ta more irin bashin gwamnati to shi ke duka waɗannan ƙa'idojin cikin shari'ar musulunci daga cikin ƙa'idojin yan uwa masu daraja kada ya kasance wanda zai ba da bashi ya ci gajiyar wani abu na daɗi daga wanda ya ba bashi ƙa'ida ta fikihu tana cewa duk bashin da ya jawo amfani to ya zama riba har wasu suna ɗauka hadisi ne ba hadisi bane ƙa'ida ce ta fito. kullu qabdin jarra na ta'an fahuwa riba duk bashin da ya jawo ma mutum wani amfani ya bada ya ci gajiyar wannan bashin to ya zama rabayanci shi yasa baya halatta ka ba wani bashi ka dora mishi wani abu bashi taimako ne dan uwa ya zo cikin bukata ko cikin lalura kuma sai ka dora mishi nauyi dan Allah ake ba da bashi shi yasa kai ma kar ka tafi wajen da za a je a ba ka ba da bashi a ba ka bashi a dora maka ruwa wannan ita ce ka'ida da wanda ya karban da wanda aka ba dukkanin su masu laifi ne a shari'ar musulunci kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa yana tafiyar da albarka dirriba Ya Allahu riba wa yubdi sadaqat duk abin da aka yi shi na mu'amalar riba to Allah ba zai sa masa albarka ba malamai suka ce ba ana nufin ba za ka ga kuɗin na na na hayaki hayaki ne za ta yi karuwa amma dai albarka da alkhairi da kwanciyar hankali da ake son zuciya ta sama mai ita a cikin zuciyarsa ba zai samu ba shi yasa ɗaya daga cikin marubuta yake cewa dukkan wata ƙasa da take cin riba to ba za ta zauna lafiya ba duk ƙasar da ake cin riba aka mai da mu'amala ta riba ba ta ba wani abu ba ne halarci ma'aikaci sai ya ci riba kowa ɗan kasuwa kowa riba an ma rufe ido ba ma a baya cin abin da ake gani cewa a yi magana kansa to sai sun ga talalar da ya cin rayuwarsu har wanda ba ne ba ya faɗi wannan magana akwai ɗaya daga cikin marubuta masana economic sha ɗan ƙasar germany ya mutu a shekara ta 1970 eh, cif ya rubuta littafinsa a kan riba yana ɗaya daga cikin almajiran almajiran eh, hitler a ƙasar germany ya taɓa zama ministan hitler yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta faɗa da riba a duniya shi ya yi waɗannan maganganun ba musulmi ba ne shi so da aka da kansa ya taɓa gabatar da wata lakta a dimashku yake faɗi yake cewa ya yi imani babu wani tsari da duniya za ta zauna lafiya da shi in ba tsarin musulunci na mu'amalar dukiya ba domin cikinsa ne babu riba musulunci ne ne yaƙi da riba to a yau mutane ga sunan da mata da maza duk an shiga sai a kafa wani ɗan waje wata wani ɗan shago ko ɗan waje aikin da ake yi kenan kawai a je a ba mutane bashi da ruwa har 'yan gobara ana da su kuma mutum wai yake je sunan su yan gobara wai in suka baka sai sun cinye komai na ka yadda gobara wai iyazu billah take cinye komai akwai yan hududu akwai yan lafo su lafe ka duka akwai su suna nan a cikin al'umman mu kuma da mata da maza sun yi imani abin da suke kenan a ce ka kawo dubu ashirin za a maka kaza za a maka kaza za a maka kaza in uwa mu dawo irin mu'amalolin da muke na kasuwanci na da na fi sabilillahi wanda babu cuta babu cutarwa a ciki za ka samu mace a gida tana sana'a ta cikin kwanciyar hankali kuma Allah ya sa mata albarka za ka samu mutum ya ɗan samu ɗan jari ɗan ƙarami ya rika juriya yana haƙuri da shi sai Allah ya sa masa albarka so da akwai hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da bashi da yawa مقام بدي بعد جامعة شيء ديك في عن بتيه سب الله ما دوك ديك يشريه الله البركة عشرة يوم الله من أزكى من أمفاني الله يسع البركة عشرة يوم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين الدين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكن لنا ولا تمكر علينا وإنا ولا تكن أمن علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين مخبتين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل السكينه والاستقرار في وطننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تخيب آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخيب آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون